Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu taro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Litinin 8 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. a cikin shirin za ku ji cewa masana a najeriya na ci gaba da tsokaci kan dakatar da ministar ayyukan jinƙaye beta edu da shugaba bola ahmed tinubu ya yi shugaba bola ahmed tinubu dole a masa guda a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara dauka duk da cewa baya babatu kamar sauran gwamnati ta baya inda suke nuna su masu gaskiya ne masu yaƙi da shanci ne amma gashi ana gani a kas a najeriya har ila yau 'yan gudun hijirar da suka tserewa rikicin yankin bakwas a jihar plateau sun yi kira daga hukumomi da suka yi musu ɗauki a wannan kudi naira miliyan 500 da aka kawo kobo ɗaya ba ɗauka aka ba ne. Gaskiya muna bukatar irin su sutura da su abinci da wurin barci ba takalmuna ba kayan sawa jiki mamana don yara kin gan su abin tosai. Muna kuma tafa da ƙarin bayani a cikin shirin da kuma rahoto na musamman wanda sani sha'ib malumfashi zai gabatar mana da labaran wasanni. Ta mawar fara da shan labaran duniya tukuna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. Wani harin da Isra'ila ta kai da jirgin sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin labanan a yau dana Litini na baya-bayan nan a alamomin da ke nuna cewa tashin hankalin na gabar ta tsakiya na iya faɗaɗa. Wani jami'in bangaren tsaron labanan ya ce harin wanda aka kai kan wata mota samfurin suv ya kashe wani kwamandan bataliyar dakarun sirri na hezbollah wadda ke aiki a kan iyakar labanan da isra'ila hezbollah ta bayyana kwamandan da suna wisdom el tawil wanda wani jami'in tsaro ke cewa ya kasance mai taka muhimmiyar rawa a ayyukan da hezbollah ke yi a sashen kudu isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan wasu wurare na hezbollah yau litini to amma bata ce komai kan mutuwar altawil ba altawil shine mafi girma cikin mayakan hezbollah da aka kashe tun bayan da mummunan harin nan na hezbollah a na ranar 7 ga watan oktoba ya janyo fito na fito a gaza da kuma wato fada loto-loto tsakanin isra'ila da hezbollah abinda ya ta'azzara tun bayan da wani harin da aka alakanta shi da isra'ila ya hallaka wani babban jami'in hamas a beirut a makon jiya shugaban amurka joe biden bai da niyyar korar sakataren tsaro leo austin bayan da shi leo austin din wato bayan da shi austin din a wani al'amari mai daura kai ya shafe kwanaki ba tare da bayyana cewa ya yi rashin lafiya ba kuma har yanzu bai bayyana irin rashin lafiyar da ya ba a cewar fadar white house yau litini babu wani abin da ake shirin yi wanda ya wuce sakatare usun ya ci gaba da kasancewa a mukaminsa a cewar mai magana da yawon majalisar tsaron ƙasa john kirby a ga manema labarai austin wanda ke ɗan ƙasa da biden a tsarin matakin sojin amurka ya yi rashin lafiya a ranar sabuwar shekara to amma bayan da aka masa wani ɗan aiki bisa raɗin kansa sai abubuwa suka taɓarɓare hukumomi a arewa maso yammacin pakistan yau litini sun ce 'yan sanda akalla shida sun mutu baya ga wasu kuma ashirin da suka ji raunuka bayan da wani bom da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da afghanistan waɗanda abin ya ritsa da su ana jigilarsu ne zuwa bajor wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga saboda su ba da kariya ga masu allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya wanda za a kwashe mako guda ana yi shaidun gani da ido sun ce bam ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar masu ayyukan ceto na kyautata zaton adadin mace-macen zai ƙaru suna masu cewa 'yan sanda da dama daga cikin waɗanda suka ji raunukan an ruga da su asibiti cikin mawuyacin hali harin ya kuma sa hukumomin yankin sun dakatar da ayyukan rigakafin a yankin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau litini inda ya kai 323 yayin da kuma adadin mace-mace ya kai 168 a cewar hukumomin yankin sai dai a halin da ake ciki ƙara zubowa da dusar ƙanƙara ke yi na kawo cikas ga ayyukan ceto mako guda bayan aukuwar girgizar kasar mai karfin bakwai da a ma'auni ta yadda ta katse mutane sama da dubu biyu baya ga wasu da dama da ke fama da rashin wutar lantarki ko kuma alatilas suka nemi mafaka a cunkusassun sansanonin jin kai wani sabon adadin da gundumar ishikawa ta wallafa yau litini ya nuna yawan mutanen da suka ɓace ya ƙaru daga 31 zuwa 281 a wajima ɗaya daga cikin wuraren da suka fi jin jiki inda girgizar ƙasar ta kwantar da gwamman gidaje kuma wata babbar gobara ta laƙume wata babbar unguwa a ƙarshe masu ayyukan ceto jiya lahadi sun zaƙulo wasu masu haƙar ma'adinai goma sha biyar waɗanda suka makale a hanyar ƙarƙashin ƙasa a red redwin da ke ƙasar zimbabwe bayan da ta rubuta ranar alhamis a cewar wani mai magana da yawun gwamnati masu haƙar ma'adanan sun makale ne bayan da saman hanyar ƙarƙashin ƙasa ta mahaƙar ta ruguje a wuri mai tazarar kilomita 270 gabar da harare babban birnin ƙasar. an ceto dukkanin mahakan da ransu a cewar mai magana da yawun gwamnati nick mangwana an ɗan jinkirta ayyukan ceton ne saboda rashin kyan wurin girke kayan aiki a cewar metalon gold mamallakin ragwan ɗin. a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ministar ma'aikatar agajin gaggawa da tallafi ga al'umma Beta Edu. yanzu aka ya umarci hukumar efcc ta fara binciken zargin cin hanci da rashawa da ake wa ministar wakilin abuja umar faruk musa ya aiko mana da wannan rahoto wanda ya fara da tsokacin dr awal abdullahi kwararre akan sha'anin mulki a najeriya to duk irin waɗannan idan aka kawo gaban shugaban ƙasa mai sauraron jama'a dole zai duba ya ga cewa to wannan bincike bai dace a bincike mutum yana ɗore da kaya a kan shi ba don haka ya sauke kayan sai a bincika. dr awal abdullahi kenan mai fashin baki akan sha'anin mulki a najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya malam mamun sale mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ya bayyana min cewa lallai wannan mataki da turu ya ɗauka abu ne na alheri a najeriya da kuma yaƙi da ake yi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar to gaskiya wannan abin da yawa ita beta edu ministan jin kai ta najeriya wato ya dakatar da ita domin a bincike ta kan zargin da ake mata yana nuni da cewa na farko ba zai yarda da cin hanci da rashawa ba gwamnatinsa na biyu yana nuna cewa bangaranci da wato yanki ba zai tasiri ba a gwamnatinsa saboda waɗannan ababe guda biyu ana zargin ta duk ta aikata na farko ta ba da kuɗi ba da ka'ida ba wannan ma alamomi ne da ake zargin da cin hanci na biyu kuɗaɗen da aka raba domin a je a yi rajista na masu mabukata a najeriya Najeriya wato yankin ta ta bayar yankin Akwa Ibom da kuma yankin Lagos inda nan ne ta bi karfi don haka shugaba Bola Ahmed Tinubu dole a masa guda a masa jinjina akan cewa wannan mataki da bara dauka duk da cewa baya babatu kamar sauran gwamnati ta baya inda suke nuna su masu gaskiya ne masu yaƙi da hanci ne amma gashi ana gani a kas da mako kare an ce ana biki a garin su a gidan su ya gani a kas to amma anya waɗannan bincike-binciken da ake ta kafawa da irin kuma sakamakon da ake fatar za fitar zai kasance wata alƙibla da gwamnati. gwamnatin bola ahmed tinubu za ta ɗora aiki na tabbatar da cewa ba sani ba sabo duk wanda aka kama da laifi za a tabbatar da an masa shari'a har ma ta kai shi gidan yari tambayar kenan da nema babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin najeriya kenan abdul aziz. ko daga yanzu abubuwan da suka faru yan najeriya da dama su fito suna yaba wa shugaban kasa ganin cewa ya yi abin da kusan mun ce ba a saba yi ba ba tare da an kai ruwa rana ba ya dakatar da ita wannan minista wannan ya nuna cewa yana da kudirin yin daidai da kuma kudirin daukan mataki akan hukunta duk wani aiki na asha ko na ba daidai ba tare kuma da kokarin kare dukiyar talaka kamar yadda aka ɗauki wannan mataki nan gaba ma idan aka kammala wannan bincike na tabbata cewa ba tare da wani ɓata lokaci ba za a ɗauki ƙwararren matakai akan kowaye aka samu da daidai. a halin da ake ciki dai a yanzu bayanai da ke fitowa daga fadar gwamnatin tarayyar najeriya na nuna cewa dukkan yunkurin da ita wannan minista da aka dakatar wato beta edu daga shiga fadar gwamnati ko kuma hudda da shuba bola ahmed tinubu ta ci tura domin an shinge ta daga shiga fadar gwamnati umar faruk musa amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa to ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke sansanoni da dama a ciki da wajen jihar plateau sun buƙaci agajin gaggawa daga hukumomi a ɗaiɗaikun jama'a 'yan gudun hijiran daga bangaren fulani da sauran ƙabilun yankunan ƙananan hukumomin mangu wakos da barikin ladi a jihar ta plateau sun tsinci kansu ne a sansanoni biyo bayan hare-hare a yankunan nasu da suka kai ga asarar rayuka da dukiyoyi da dama daga jos ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana A wani taron manema labarai da haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin Fulani suka gudanar a cikin birnin Jos sun koka kan yadda suka shiga halin tashin hankali kuma ba a kula da su ba. Imam Abubakar Isa Ahmad daga garin Bokos ya ce tun tallafin da matar shugaban ƙasa ta kawo a kwanakin baya bai kai kansu ba. Kuma muna kira ga shi mai girma shugaban ƙasa da a dubi al'ummar wannan ƙasa da idon rahama. Taimakawa yara da mata da shauran iyayenmu waɗanda aka sace musu dabbobi, aka ƙona musu gidaje ba iyaka, aka lalata musu dabbobi wanda Allah kaɗai ya san iyakacin dabbobin da aka tafi da su yanzu aka suna nan a zube a ƙasa ba su a cikin gidaje wasu na cikin garin bakwas wasu sun fita makwabtan jahohi. shugaban kungiyar miyatti Allah a jihar Plateau Alhaji Nura Muhammad Abdullahi ya ce al'ummarsu sun yi asara da dama a wannan kuɗi naira miliyan 500 da aka kawo kobo ɗaya ba ɗauka ka ba fulatani ko guda ɗaya ba alhali wannan abun ya shafe mu an ɗauke mana shanu za ka ji fulatani an ɗauke shanu ɗari da ashirin ɗari da tamanin ɗari biyu ɗari uku an tafi da su an talauta shi bai iya noma ba bai iya kasuwa ba bai aikin gwamnati baya komai kuma babu wani tallafi daga gurin, babu tausayawa babu komai. Su ma wasu al'ummomin daga garin na bakwai sun bayyana halin da suke ciki. Mary Isa daga Yalwa Nono gaskiya muna bukatar irin su sutura da su abinci da wurin barci ba takalmuna ba kayan sawa jiki mamana don hmm. yaran kin gan su abin tausayi. Hmm. suna kwanta kasa ba abubuwan da za mu biya bukata da shi ba. Eh, sunana Pastor Iliya Joshua ta hmm. bukatan shine bayancin wurin barci da kuma abinci bai wadace mutane ba ci ko da yake masu taimako suna kan taimako mun gode da mun wannan mm. ba domin a cikin bakwas gaba daya fiye da dubu goma sha biyar wanda suka taru a cikin garin bakwas muna da kam daya daya daya guda goma sha biyu a nata wannan ma wurin su ma ba nan suke za wasu suna jos wasu mungu. Mm. muna roko ga gwamnati domin su taimaka mana mm. shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewa ta tsakiyar najeriya kuma gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce nan gaba kaɗan za su gudanar da babban taro da za su duba matsalolin tsaro a yankin don magance su. Saboda abin da yake faruwa a Kogi ya bambanta da abin da ke faruwa a jihar Kwara, ya bambanta da abin da ke faruwa a Benue Nasarawa da kuma ita kanta a Plateau din da kuma Niger. to shine muka ce to ya kamata a zo a yi wannan babban taron kowa ya zo da jama'an shi mu zauna mu fahimci ya za mu yi jama'an mu baki ɗaya a zauna lafiya da juna bayan haka a wannan seminar sai tunani kuma ya zo da yake akwai ma'adinai da aikin noma da sauransu duka a wannan waje namu tun da yanzu har mai ma muna da shi a arewa ta tsakiya ya muka ce to sai a hada kuma a sake yin ya zama security da kuma economy duka a yi su tare to tun haka wannan summit da za a yi za a yi summit ne na eh, economy da kuma a security baki daya Gwamnan jihar Nasarawa kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin jihohin Arewa ta tsakiyar Najeriya Abdullahi Sule kan magance matsalolin tsaro a yankin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogo ke cewa karfe hudu na yamma ne saura minti shida goma saura minti shida kenan a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya, Majalisar Dattawa da ta wakilai sun amince da kasafin kuɗi na shekara ta 2024 a bayan da kwamitocin kasafin kuɗi na majalisar biyu suka tantance kasafin da shugaban ƙasa ya ba su na tiriliyan 27.5 inda suka ƙara shi zuwa tiriliyan 28.7 ƙarin da masana suka ce ya yi daidai. Mataimakin shugaban kwamitin kasafin kuɗi na majalisar dattawa sanata muhammad ali endime ya yi nazari inda ya karin bayani a hirarsu da abokiyar aiki na madina dauda mun amince da tiriliyan 28.77 kusan da tiriliyan 28.8 kenan wato an samu karin wajen tiriliyan 1.2 kuma abin da ya kawo kari nan shine don a yadda muke duba kasafin kuɗin muna tantancewa su fada shugaban kasa sun ci gaba da kawo mana waɗansu kare-kare wanda ina jin don an yi mantuwa ne a lokacin da aka kawo mana kasafin kuɗin to kuma mun amince da haka da aka buga jimila ɗin shine ya kawo tiriliyan 28.7 karin da aka samu musamman daga bangaren shari'a sun bukaci a basu biliyan 200 kare don wayansu su na musamman albashi da ya akwai maganan ciyar da yara a makaranta an dawo da shi don wannan lokaci ma shine mutane suna cikin mawuyacin hali ya kamata makarantu da za a iya ba yara abinci a basu abincin rana sa'annan akwai kuma shirye-shirye da ake na kidaya wanda za a yi 2024 da kuma ire-iren wayanan ƙanana nan can nan can da su fadar shugaban kasa na musamman na zattarwa suka bukata so shine muka yi kuma mun ƙara kasafin kuɗin da kaɗan wato exchange rate ne dama a da hamsin ne zuwa dala ko kun san abin da dala ya zama yanzu to shine muka ce a official rate ne ma ya kamata a mai da shi takwas. amma duk sauran abubuwan da shi shugaban kasa ya zo da su haka muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu bashi benefit of doubt da kuma karya zamanto cewa mu yan majalisa ganin cewa ana so a ci gaba da january december wannan budget cycle cewa mu ne muka hana ruwa gudu to na biyu kuma shine akan cewa wannan budget shine nashi na farko tunda yana gaggawan akan yayi abun a zo a gani to mu sai mu ba shi dama mu je mu gani to shi yasa muka zo na kinga har wato magariba har muka wuni har ranar asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗin kuma abun da ya kawo mana saukin aiki shine zamani yanzu zamani na'ura ne na'ura ma har da akwai ai ana cewa artificial intelligence eh. ina da program yanzu da nake iya sawa ka in ce a dubo mun inda aka sake maimaita abu sai duba ya duba ya duba ya nuna su yanzu yanzu nan to haka kuma lissafi so da wannan sabon na'ura din aiki ya zama mana sauki a game da wata takaddamar da ta taso na cewa an yi wa sashen arewa rabon cika tashi a kasafin da aka bada na manyan ayyuka sun ta indime cewa yi nima da na ji labarin kuma an turo min ma social media aka ba da kasafin cewa ai kudanci masu yamma an ba su a cikin manyan manyan ayyuka tiriliyan hudu a south south su ma kusan tiriliyan uku da rabi amma arewanci west wanda ci ta tafi girma an ba ta tiriliyan biyu da rabi kawai ta nan can kasan yamurai aka ba su tiriliyan biyu da digo uku mu yan north central an ba su tiriliyan daya da digo tara karimin mu da aka rena mana mu north east aka ce an ba mu tiriliyan daya da digo shida hankali na tashi amma da na yi lissafi sai na samu cewa wannan in kin eh, jimilan shi gaba ɗaya zai baki tiriliyan goma sha biyar da ɗigo tara to kuma shi kasafin kuɗin nan da shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba ɗaya na manya manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai to tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki sa da yake yin bayani ga manema labarai game da wannan kasafi shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai ta ƙasa honorable abubakar bicci hujja ya bada game da ƙarin da suka yi an samu ƙari daga lissafin da muka duba wani shugaban kasa ya kawo ya ce mm, a duba ga farashin dala a kan naira 750 da hamsin wanda muka duba kuma kowa ya sani cewa ko yanzu take ji kasuwa dala tana naira dubu da biyu so wannan mun sa mun ƙara naira hamsin akan kowace dala zuwa naira 800 takwas ya ba mu dama mun samu naira biliyan 190 kuma hukumomi na gwamnati masu tara kudade irin su npa da su custom mun kira su mun ce kudin da suke kawa na haraji ba su isa ba ya kamata ne su karo kudade don al'umma aiki shin ko yaya matsana tattalin arziki suke kallon abubuwan da wannan kasafin kudin na bana ya kunsa aminu ibrahim ya amsa wannan fatawa yanzu abin da aka kiyasta za a kashe shine triliyan ashirin da takwas da digo bakwai Mm. To in ka cire triliyan ashirin da takwas da digo bakwai mm. daga kuma abin da za a samu wanda zai shigo aljihun gwamnati mm. na triliyan goma sha takwas da digo talatin da biyu kaga za a samu gibin kusan triliyan goma da digo ah, talatin da biyu. wanda dole a samu hanyar da za a cika a gudanar da aikace-aikacen da za a da za a yi. Yaya kuke kallon yanayin abin a yadda halin da muke ciki yanzu da kuma cewa akwai gibi a tsakani kamar yadda bayani ya gabata. Wato kaga gibin nan da aka samu akwai hanyoyi da akan bi a cikake wannan gibi. Na farko akwai abin da ake ce ma PSBR wato Public Sector uh, Borrowing Requirement mm. wanda gwamnatin tarayya za ta karɓo bashi ko daga hannun jama'a ta siyar musu da abin da ake ce ma securities wato kamar treasury bonds treasury bills da sauran ire-iren waɗannan taranta ta mm. cika shi wannan giɓin ko kuma ta ranto kuɗi daga ƙasashen waje ta cike wannan giɓin mm. ko kuma cikin aikace-aikacen da aka ce za a gudanar in kuɗin ba za su kai ba a zabtare aikace-aikacen da za a yi domin ya dawo daidai da abin da ya shigo aljihun gwamnati. To kwanan nan ma in ka duba sun nemi bashi daga African Import Export Bank can kamar dala biliyan uku da digo hudu wanda tuni har import export bank ta saka masu dala kusan biliyan ɗaya da ɗaya ko ana sa ran zai ƙara karfi ko zai ƙara darajar naira ya zama farashinsa ya ɗan sauko a bisa da yadda yake domin a samu saukin gudanar da rayuwa. Sani Sha'ib Malumfashi, murya Amurka daga Katsina, Najeriya. madalla kafin mu ci gaba da shirin shakata da wannan waka. Selam. أخفيائي سلام madalla yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice Dan wasa Kyalen Mbappe ya cimma yarjejeniya tafiya Real Madrid a ƙarshen kwantiraginsa da Paris ST Germany sai dai kuɗin da Real din za ta biya Mbappe wanda wa'adinsa a PSG zai kare a bazaran nan mai zuwa bai kai yawan wanda suka yi masa tayi ba a tattaunawarsa ta shekara ta 2022 sai dai duk da wannan yarjejeniyar Mbappe zai iya sauya shawara ya tafi gasar Premier a waje ɗaya kuwa ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fice daga zawarcin dan wasan tsakiya na Manchester City Calvin Phillips na Ingila saboda kuɗin da aka tsuga na bayar da shi aro da kuma yawan albashin da za a bashi. Al'amura na nuni da cewar wannan janyewar da Juventus ta yi za ta iya karfafa wa Newcastle damar samun dan wasan mai shekaru 28. Ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta fitar da Arsenal daga Parkpop a karawar zagaye na uku bayan da ta ci biyu da nema a Emirates a ranar Lahadin da ya gabata. Al'amarin da masu sharhi akan wasanni a Najeriya suka bayyana shi a matsayin ci baya ga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal. Ya kamata a ce Arsenal ne ya kamata ta yi wa Liverpool irin wannan ba Liverpool ne ya kamata ta yi wa Arsenal ba amma wannan ya zama ci baya a kungiyar ta Arsenal inji Muhammad Bana wani mai sharhi akan wasanni a Najeriya wanda ya ce idan ka kalli eh, tawagar kwallon kafa ta Liverpool za mu ga cewa yanzu haka ita ce a mataki na daya a saman teburin gasar Premier League na kasar Ingila wanda ta ma tsere ma Arsenal din da kusan tazarar maki biyar wanda take a mataki na hudu sannan idan ka dubi sauran gasa da liverpool din take fafata a ciki musamman gasar cin kofin kwallon kafa na europa ita ta yi ta farko a rukunin da take a ciki sannan kuma yanzu haka tana matakin kusa da na karshe ma'ana semi final a gasar karabuwa duk dai a burtaniya din sannan kuma ta doke arsenal a gasar cin kofin kwallon kafa na ap a wasannin zagaye na uku a ajiya kaga idan ka hada za mu iya cewa kokarin su a wuri guda zaka ga cewa ai dama liverpool ba sa'ar arsenal din bane musamman dan eh, watanni ko in ce yan makonnin nan a fagen wasan na kwallon kafa ko da yake kocin eh, club kwallon kafa ta Arsenal din Mikel Arteta ba zai tsira daga zargi ba a musamman eh, wannan ba shine karo na farko da sai yayin kuro kamar zai taka rawar gani sai ga kuma sabanin haka ba idan muka leka fagen kyaututtukan gwarazan yan wasa kuwa Ale Jado Ganacho ya lashe kyautar gonzor dan kwallon kafa na watan Disamba a Manchester United dan wasan mai shekara goma sha tara ya lashe kyautar karo na biyu a jere bayan da aka zaɓe shi a matsayin fitaccen dan wasan Manchester United a watan Nuwamba a cikin watan na Disamba dan wasan tawagar Argentina ya ci kwallo biyu ya bayar da biyu aka zira shine dan kwallon da ya taka rawar gani a wasar Manchester United da Aston Villa a ranar daya ga watan Disamba da ya gabata lamarin da ya janyo ya lashe wannan kyautar karo na biyu a jere a nan za mu jabirki a shirin namu na wasanni a takaice sai makon gobe in mai duka ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Tuma da yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaicen wani harin da Isra'ila ta kai da jirgin sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin labanan a yau dinnan Litini da baya-bayan nan a alamomin da ke nuna cewa tashin hankalin na gabata tsakiya na iya faɗaɗa. shugaban amurka joe biden bai da niyyar korar sakataren tsaro leo austin bayan da shi austin din a wani al'amari mai ɗaura kai ya shafe kwanaki ba tare da bayyana cewa ya yi rashin lafiya ba kuma har yanzu bai bayyana irin rashin lafiyar da ya yi ba a cewar fadar white house a yau dinnan litini. hukumomi a arewa maso yammacin pakistan yau litini sun ce 'yan sanda akalla shida sun mutu baya ga wasu wajen ashirin ko fiye da haka da suka ji raunuka bayan da wani bam da aka dana a gefen hanya ya tashi da motar da suke ciki a wani yankin lungu da ke iyaka da afghanistan waɗanda abin ya ritsa da su ana jigilar su ne zuwa bajewar wata gundumar kan iyaka mai fama da aika-aikar 'yan bindiga saboda su ba da kariya ga masu allurar rigakafin polio a rana ta farko a aikin rigakafin ƙasa baki ɗaya wanda za a kwashe mako guda ana yi shaidun gani da ido sun ce bam ɗin mai ƙarfin gaske ya tarwatsa motar. adadin mutanen da suka ɓace bayan girgizar ƙasar da ta auku a japan a ranar bikin sabuwar shekara ya ninku sau uku zuwa yau litini inda ya kai 323 to da kai ibrahim kalmasi garba masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a shirin namu nan lokaci sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato biyar na safe kenan agogon gane za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata kazalika za a iya leƙa shafukanmu na facebook da x wato twitter sai instagram da ma youtube domin samun labarai da su yanzu kan a madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya ta na gabatarwa da fiona nandudu ni mahmud lalo nake cewa a kwana lafiya